alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zamu nuna muku yadda za ka yi adin ɗin ATM ɗinka akan Google Play Store akan Play Store domin siyan application application domin wani lokacin za su nuna maka sai ka sai wani application ɗin sannan za su baka shi ko kuma idan ma sun baka ka za su nuna maka sai sun sai ka sai wani abu a ciki sannan za su za su bar maka wannan African ɗin ka yi amfani da wani wajen ko kuma wani wajen dai za ka iya zuwa nan waje za ka iya zuwa Play Store ka zo ka yi ka yi link ɗin katin ka ko kuma in ce ka yi saving ɗin katin ka idan ka dama za ka siya kawai danna za ka yi kawai ya kawai ka danna buy zai nuna maka inda za ka je ka yi ka yi verification ɗin katin ka ya zo ya ɗauko maka su ɗauki kuɗin su baka application ɗin ba tare da ka sha wata wuya ba yau dan uwa da fari idan baka wani alamar subscribe ba ka yi danna wani alamar subscribe ka yi danna wani alamar ƙararrawa domin kasancewa da bidiyon mu da zarar mun ɗora wa to bari ka ga inda ake ake link ɗin ATM ɗin akan wannan akan Play Store inda za ka yi link ɗin ATM ɗin domin ka riƙa siyan wasu abubuwan domin ka riƙa siyan wani application ɗin domin ko da a ce a wani wajen ne za a biya ka kuɗi wani website ɗin ka je ka yi gem ko ka yi wani abun ko kuma ka yi musu wani aikin ko ka yi wani end ɗin to za ka iya cire kuɗin ka kai tsaye ta nan wajen ta katin ka da ka samu ko irin batuwar card ne ko kuma irin instant card ne wanda za ka yi amfani da shi a ko'ina yau wato da fari za ka zo ka taɓa wannan alamar mai alamar gmail ɗin nan ga nan kana ganin ta sai ka taɓa ta haka yau yadda na taɓa ta haka ga dai tsare-tsaren nan da yawa a kai ga shi nan ga tsare-tsaren nan da yawa a kai sai in zo in taɓa wannan alamar mai suna payment ɗin nan sai in zo in taɓa da wani wajen zan iya ajin ɗan kati na gayi nan payment mode gayi nan subscription gayi nan budget history gayi nan redeem card code ga shi nan ga dai abubuwa nan dai da yawa domin kai ajin ɗin katin ka sai ka taɓa wannan alamar ta farko ɗin nan payment mode gayi nan ni na riga na yi adin ɗin ATM ɗina kan wannan Play Store ɗin domin yanzu babu application ɗin da zan siya ne amma da nuna muku inda za ka iya siyan application kai tsaye za ka iya siyan application kai tsaye ko kuma ka siya wani abin kai tsaye ta hanyar katin ka yau ɗan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka wani alamar subscribe ba ka danna wani alamar subscribe ka danna wani alamar ƙararrawa kuma sai ka bibiye mu a mu na Facebook mai suna Ibrahim shi ma dai ka rubuta Ibrahim Tekto kai sacin ɗinsa a Facebook wurin Facebook ɗin nuna muku yadda za ka yi sacin ɗan wannan page ɗin domin shi ma ka yi mana like a wannan page ɗin domin shi ma muna ɗora manya-manyan ayyuka masu kyau a kansa yau shi nan kamar haka kamar da gani wannan an rubuta a wannan search box ɗin nan Ibrahim Tarto yawwa shi kamar haka za ka rubuta ka ga shi nan ga logon shi bari ga logon shi yawwa ga logon shi nan latif ce take ɗan yi mana slow yawwa ka ga logon shi nan ka ganga irin bidiyon da muke saka gashi nan nan duk ana nuna maka irin bidiyon da ake sassakawa ne yawwa ka gani duk irin bidiyon da muke sassakawa ne duk irin bidiyon da muke sassakawa ne yawwa ka gani yawwa dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka wani alamar subscribe ba idan na wani alamar subscribe kai mana like kai shi ya zo ga wasu da safara mun gode kallon wannan bidiyon sai mun hada bidiyo na gaba